إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na umdatul ahkam na ashek abdulghani ibn abdulwahid al-magdisi wanda muke gabatarwa a nan a masjid abi huraira masjid kitab wa sunna alaman hajji salafiya nan unguwar tashar dan fulani garin biyu jihar borno muna daren talata daren daya ga watar zulka'ada a sa'udiyya kuma daren biyu ga watar zulka'ada a domin saudiya wannan watar ba su cika talatin ba sun ga wata jiya yau litinin sun yi ni daya a sakonnin da kuma suke tura mana a kwamitin ganin wata na fadar sarkin musulmi na ga sakonsu na ɗazu ba su ga wata a jiya ba yau an cika talatin saboda haka a najeriyance wanda ya yi ni da sitar shawwal yau ya shiga wanda kuwa saudiya ya yi to bai zama sitar shawwal ba saboda haka saudiya daren biyu najeriya daren daya saboda haka namu daren daya ne ga watan zulkada hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif ɗaya, sai a ci gaba da shirye-shiryen neman ragon layyacin wuri a kuma ta zo daidai da daren 23 ga watar 6 watar juni miladiya shekara 2020 jiya ba mu yi karatu ba sakamakon ruwa da iska to muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu damuna mai albarka kenan jiya ba mu yi sahihul bukhari ba to yau insha Allah ta'ala karatu mu na umdatul ahkam mu ɗaura. inda muka yi karatuttuka hudu a baya yau insha Allah ta'ala karatunmu na ɗari da biyar. muna nan a cikin kitabun nikahi littafin aure kitabun nikahi littafin aure a littafin aure a rannan karatunmu na ɗari da hudu? mun fassara hadisi na tara a wannan babin wanda mun ɗanyi bayani yau za mu ƙarasa bayanan kai kafin mu shiga hadisi in mun sassawa hadisin gaba an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙala la tunkahul ayyimu hatta mara. wala tunkahul bikru hatta tusta'zana wannan ke anan annabi ya ce la tunkahul ayyimu ba za a aurar da bazawara ba hatta fusta'mara ya'ani sai an nemi umarninta umarni anan ana nufin sharu wa yu'labu amruha in za a aurar da bazawara mahaifinta ne alwalinta ne sai ya nemi shawararta ya nemi umarninta ya ce ga wane ya zo neman auren kifa ni a iya sani na mutumin kirki ne gashi gashi gashi amma ke mai kika gani an gane ko sai a nemi shawarwarinta akan haka sannan bayan ai mata bayani fusta amara sai a nemi umarninta kin ba da umarnin a aura miki shi shine tusta amara kin ba da umarni a aura miki shi sai ta ce eh na yarda aura min shi rana kaza ga watan kaza duk ita za ta ba da wannan hasken wannan ba zaura kenan sai annabi ya ce wala tun kahul bikru ko ba za a aurar da budurwa ba hatta tusta zana sai an nemi izininta tusta zana an nemi izininta menene izininta yudlabu iznu habin nikahi babanta zai ce gawa ne ya zo neman ki da aure mutumin kirki ne ina gani mai amana ne yana da addini yana da sana'ar da zai riƙe ki kuma ya fito a gidan mutunci ina roƙon ki yarda muna roƙon ki yarda a nemi yardanta in ta yarda a yi in ba ta yarda ba kar a yi ƙalu ya rasulallah suka ce ya manzan Allah fa kaifa iznuha yaya izininta ya za a gane ita budurwar ta ba da izini ta yarda don ita budurwa tana iya kasancewa tana da kunya an gane ko amma ba zaura tana iya cewa eh tana iya cewa a'a to budurwan tunda tana da kunya ya manzo Allah ya zamu gane ta ba da izini eh ku ja kofa na ya rage karin generator ya zamu gane ta ba da izini fa kaifa iznuha yaya zamu gane izininta zai kurtumin da yaya za mu gane izininta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ha a ƙara sai ta an taskuta ta yi shiru in ta yi shiru ba ta ce e ba ba ta ce a'a ba ta yarda da auren a wannan hadisin ya ja hankalinmu akan mas'ala ta aure yadda ake yinta da yadda ya dace a yi ta akramakallah a nan matan da ake aurar da su a duniya sun kasu gida biyu ko budurwa ko bazawara ko wace ta taba zaman aure ko wace ba ta taba zaman aure ba sai annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna ba a aurar da mace da molanka kawai sai babanta ka baje a majalisa kawai ka sai ka aurar da ita dole sai an sa ta cikin zama na aurar da ita sawa'un budurwa take ko bazawara annabi yace ita bazawara tana iya ce muku eh ina so ko a'a bana so budurwa kuma akwai wacce za ta yi kunar bakin wake ta ce eh ko ta ce a'a akwai kuma wacce za ta yi shiru to ita budurwa in an tambaye ta sai ta yi shiru to shiru ma magana ne kina son sa sai ta yi shiru to ya nuna tana son ta tana son shi don a sukutu riba shiru yarda ne shi sa aka ce in kana wuri aka yi aikin sako ko ka gyara da hannu ko ka gyara da harshe in ka yi shiru ba ya nuna yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan an yi wani aikin ibada a gabansa sai ya shiru bai ce kar a yi ba bai ce a ci gaba da yi ba bai ce kar a sake yi ba sunna ce takririya shirunsa tabbatarwa ne shi yasa kina son wane sai ta yi shiru kawai a ji a ci gaba da shirye-shiryen aure tana son shi ba ta yi shiru ba sai kuka in kukan da shi shiga ko ba ba da shi shiga to kukan adawa ne a yi haƙuri ba ta so an gane ko in kukan kuma babu shishika kawai sai hawaye ne yake fitowa in hawaye yana fitowa idon yana macika yana kiftawa da yawa shi ma na adawa ne don hawaye yana da zafi ne yana kone idon in ko idon a sake hawaye na gangarowa sai a taba inda sanyi na murna ƙurratu ainihin liwa na kake in kuwa da zafi kuma wannan na tsananin kiyayya ne sai ba za a yi aure to jama'a mu tsaya mu kalli wannan hadisi a na rasa mutane za suna cewa budurwa babanta yana zaba mata miji ba zaura ne ba a zaba mata an lalakum haza ina ga samu wannan ga wannan dai hadisin annabi ya ce la tunkahul ayyimu ba zaura ba za a aure da ita ba hatta tusamar sai an nemi ta bada umurni ayi in yayi mata in bai sana ko wala tun kahul ba za a aure da budurwa ba hatta tun sa sana sai an nemi ta ba da izini bayan ma an ce kina son wani eh kin ba da izini a aura miki shi sai ta ce eh kafin ba ya aure amma sai kawai ka rasa sai mutum ya bar yarsa a zamanin da zamanin da ba fitsara ba talabijin ba kaza ba kannywood ba hollywood babu daudan nan gaba daya a lokacin ma yan mata idonsu bai bushe ba annabi ya hana a musu auren dole ya yi kuma a yanzu ka sa ta ta yi makaranta ta san ta, sannan kuma ka kawo dish a gidanka mai ja ko ta ina ana juyawa a kalla a duniya yaminu hawa shimalu ha tukallibu za ta yaminu wa za shimalu sannan kuma ta kalli arewa ta kalli kaza ta kalli kaza ta ga wata an mata auren dole ta gudu shi kenan rana ɗaya sai ka jajibo wani ka zo ka maka mata shi ba a yin haka shaf salih al-usaimin ya ce yana bayani a cikin tambihul afham bi sharhi al ahkam yace lamma kana al-maqsudu min an-nikah ijtima'u az-zawjayn yayin da makasudin aure fa hada kan ma'aurata biyu ne wal ulfatu bainahuma wal irtibatul wasu, a hada tsakaninsu su haɗa hada kai a samu alaka mai karfi to kana labudda li kullin minhuma an yakuna radiyan bisani don haka dole ne ba makawa a samu kowannen su ya yarda da abokin zaman shi ta yarda za ta aure shi ya zama mata miji kuma uban ƴaƴanta shi ma ya yarda ya aure ta ta zame masa a mace kuma uwar ƴaƴansa yace dole sai an samu yarda ta bangarori biyu don yayi kama da kasuwanci ne ai shi aure agdun kulli ne kasuwa kuma ya zo mai saya da mai sayarwa sai an samu amincewa yace ga Abu Hurairah na inji Usaimin yana ba mu labari annabi yace ba za aure da bazawara ba hatta tusta amara shi da tusta shara sai an yi shawara da ita sannan kuma a karbi umarninta na karshe e ko a'a in ta gama da a'a ba za a yi auren ba hakan nan yace budurwa ma ita ma a kira ta ajiye ta babanta yace ce gawa yana neman ki ba wai a ah, ɗan abokinka ina ruwan Allah da abokinka ai ba abuta ne zai aje wurin ba soyayya da tausayi ne zai aje auren dan kaza kaza duk ba shi ba tun da aka haife ku tun ba a yaye ku na yi alkawari wannan alkawarin da kai a ce ba a cinikin tsuntsuwa sama ba a cinikin kifi a ruwa wannan bai ulgharar ne ya sa da alkawari jama'a sunna ce yara suna ƙanana to da mun ji annabi tun da aka haife fatima da ya ce na bawa ne da aka haifi zainab da ya ce na bawa ne amma duk bai taɓa yin haka ba sai dai yarinya in ta taso ta zan budurwa mai nema ya zo ya nemi izini in sun daidaita sai a bashi shi yasa ko da sai na ali da ya zo yana son fatima da annabi je gida sai da ya kira fatima dan bai bawa sai na ali amsa ba har kwana uku annabi yana tabbaka hatta tusta zana din hatta tusta amara din haka ake a haka ake shi yasa sai annabi ce amma budurwar in tana jin kunya to in ta yi shiru ta yarda har annabi yana gaya mana yadda za a gane yardanta to da ba yardanta za a nema ba annabi zai ce in ta yi shiru ta yarda ne to nufinsa in ta yi shiru ta yarda sai a yi auren in ko ba ta yi shiru ba ba me nufin annabi ba ta yarda ba to tun da ba ta yarda ba me za a yi sai a bar auren kar mu riga ɗauka wai shi yana son ta sai tana son shi ah don kana son Allah shi kenan sai baka aljanna sai shi ma yana son ka mu gane wannan ah in mun ce ita shi in yana son ta ko ba ta so ba shi to ita ba mai da ita bil adama ba kenan ina wala garkar ramna bani adama din ina aka bata wannan yana daga cikin abun da har wayanda ba musulmai ba suke rena mana suna din kamar a addinin mu akwai auren dole da yawa za ga yarinya ta gudu an mata auren dole in ka tambaya sai ka ji musulma ce amma da wuya ka ga wacce ba musulma ba ta gudu don an mata auren dole wannan ba addini ba ne shi yasa ka ga muna cikin masifu kala kala sai ka ga yarinya karama aurenta biyar aurenta takwas sai ka ga eh, yarinya yar karama ai mata aure ta kashe mijinta ba an yi ta yi ba an yi a kano an yi a kaza an yi a Kano ba ana ta yi ba har an zo an mayar yayi ta kashe shi wani ango ana cikin biki ta samu masa fiya ya mutu dole ne ko tattabara bai ita take zaben matar ma tattabara shi ke zaben matarsa ita ma take zaben mijinta shi yasa dole ne a nemi a tuntubi ma'aurata da za a yi wa aure shi al-husaymin ya kawo fa'idoji da muka samu a hadisin guda bakwai fa'idar farko an hana aurar da budurwa face sai an yi shawara da ita a nemi umarninta umarni da annabi ke nufi ma'ana ta ba da amsa oral abinan lafzi ta bayar da amsa da baki ta ce yes ko no shi da hatta su mara har sai an nemi umarninta a nan ma'ana ta ba da amsar da magana eh ma'ana in ba zaura ce aka ce za aura miki wani kina son shi sai ta yi shuru ba za a yi auren ba sai me hatta ta samara har sai ta buɗi baki ta yi magana da lafazi ta ce eh na yarda a mana aure shi da ta samara sannan ko na biyu ya nuna cewa ba za a aure da budurwa ba ita ma sai an nemi yardanta ta hanyar da ko da bata ba da amsa da baki ba in ta yi shiru ta nuna ta yarda sannan ko na uku babu bambanci tsakanin uba da waninsa babanta ne eh, kai yayanta ne babanku ya rasu za ka aurar da ita ko kuma eh, kai alwalinta ne kai kanin babanta ne kai wan babanta ne to dole sai ka aurar da su ga mazajen da suke so haka na karkata a ni ne babanki to wannan ma ba ka da wannan fawon sai ka nemi izininsa in babanta ba zai sa ta dole ba to yayawan babanta zai sa ta dole ya ƙani babanta zai sa ta dole ba a auren dole a wasu aure fa ibada ne ibada akwai tilasti a cikin a wannan don annabi ce wal bikru yasta'zinuha abuha fi nafsiha don kar wani ya doka a za ka lallaɓe ta ne in kai ba babanta ba amma babanta kawai wa bilwali zai ne sana a'a ibn abbas ya rawaito hadisi karara annabi ce wal bikru budurwa ba ma ba zaura budurwa yasta'zinuha abuha sai babanta ya nemi izininta ta bada ta yi ishara ta karara annabi ya kira babanta musulun ya kawo a kitabun nika babu su izanu saibi bin na hudu lalle mace ba ta auren da kanta sai sa aka ce a biyo ta hannun iyayenta na biyar itibaru a fil usaimi ne sai ana lura da yarda wajen ƙulla alaƙa. Alaƙa ta kwangila ce alaƙa ta aiki ne alaƙa ta aurarwa ne dole sai an samu yarda wanda za a ba shi ya yarda wanda kwa shi za abinda za a san ko a samu yarda na shida hikimar shari'ar musulunci cewa mace lalle lalle tana da buƙatar in za a aurar da ita wani namiji ya aurar da ita don ya zanto tana da gata sannan kuma shi ko wanda zai aurar da ita din ba a yarda ya aurar da ita ga wanda ba ta so ba sai ta yarda don ya zanto an mata gata na samun wali sannan kuma an ba ta zaɓinta na cewa an mutunta tunaninta da zaman da tun da shi ita za ta zauna da shi na bakwai girmama sha'anin kulla aure girmama sha'anin kulla aure wannan kan to wannan shine a tsarin bayanin Sheikh Salih al a akan wannan hadisin sannan kuma akwai malaman da suka tofa albarkacin bakinsu. akan wannan hadisin ciki in kana da littafin bulogul maram kaje ka dubi kitabun nikah to shi ma ya kawo dan nasa tsokaci a kai yayin da ya kawo wannan hadisu kitabun nikahi a babin da yi wa babin farko na kitabun nikahi ya ka hadisu abu huraira da hadisun ibn abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake kada a aurar don ku gane hadisi ba bai ce in za a aurar da budurwa ba zaura a nemi su da umarninsu a yace kar ma a yi ina ba an gane kar ma a yarda a kulla auren tana sharban kuka a gida ba ta yarda ba kar ma a fara latun kawaye ce kar ma a yi mu gane wannan zancen yadda aka ce karkaci naman alade karkaci mushe an gane ko ba hane ba to wani annabi ta kar ma a yi aura saboda karkaci a ah, mustahabbi ne neman kar ma ka yi kamar yana nuna in an yi ma aure bai yi ba to bayan shi ya kawo yana hadisai mai bulugul maram sai ya kawo hashiya ku ji abin da ya faɗa a hashiya قال ابن القيم ابن ya ce. albikru budurwa albaliga balagaggiya al'aƙila mai hankali a rashida kimtsatsiya la ya abu abuwa hafi aƙalli shai'in min milkiha babanta ba shi da ikon tasarrufin cikin wani abu na mallakarta ko ba ka ba illa bi rizwa sai da yardanta ko kuɗi ne da ita to ba za ka kwata a matsayin dole ba sai da yardanta fa kaifa yajuzu an ya ha to in an ce akan abin duniya ma sai ya nemi yardanta to ta yaya zai mayar da ita baiwa don mace ka mayar da ita baiwa shi ka aurar da ita ga wanda ta tsana ka mayar da ita baiwa ai ai bawa ne ko baiwa ya tashi sayarwa ba a duba yardan bawan ko baiwar ya so ya ki kawai an sayar da shi ya je zuwa wajen mutum ta yaya za ka mai da ita baiwa ويخرج yakhruju منها بغير رضاها ridaha من يريدها وهي من hiya min akrahin تيا يزي ta yaya zai abin da yafi tsada a jikinta mace fa kar jikinta ba abin da yafi tsada kamar farjinta ba abin da yafi tsada kamar farjinta to ta yaya abin da tafi mutunta shi sama da komai ka je ka hada ta da wanda tafi kowa tsanansa ka ce shi za ta je ta kwanta da shi a mayafi ɗaya wani bauta da ya wuce wani inda ibn qayyim al-jawzi yace wa ma'lumun sanan ka sani fa kai ma kafin mu ci gaba da sharan usaimin kana gidan haya kawai in ka tsani wanda gidan kuke gidan hayan tare jinin ku bai zo ɗaya ba sai ka ji kana neman gida za ka bar gidan wannan fa ba amma ya je ɗaya kwana da shi ba ɗakin shi daban ɗakin ka daban gilahin shi daban gilahin ka daban yankin sa daban yankin ka daban wa ma'lumun eh, ibn qayyim yace sananne ne ikhraju maliha kullihi bi ghairi ridaha as'ala alaiha min tazujiha mimman la takhtaru da za ta iya mace mai kudi ce kai baban da da za ka kwace dukiyarta gaba daya karfi da yaji ya ci mata sauki da ake ka aura da ita ga mijin da ba so don ba za ta ga yarinya ta shiga duniya babanta don ya kwace kudinta ba sai dai ta shiga don an mata auren dole ba abin da ya fi wa mace ciwo kamar kai mata auren dole malam ya ce wa mujibu haza annahu la tujbiru zikr ibn ce abin abinda wannan ke wajibtar mana lalle ba a aurar da budurwa albaliga baliga alan ba tilasta ta alan a kan aure wala waje wajen ba za a aurar da ita ba illa za a sai da yardanta in kana son kai ne ka zaɓar mata miji to ka yi mata tana shekara tara da ƙasa da tara yadda za mu zo mu karanta a gaba amma ka bata ta kai sha uku ta kai sha biyar wani ma har ta kai sha takwas wai ka ce za ka yi mata auren dole an nalaka haza ko min indi shaitan kawai ba ko min indi lahi ba yana kawo wannan bayanin yace wala zawwaju illa bi rida ibn qayyim ba a aurar da ita sai da yardanta sai ta wahaza hadha jamhuri salaf wannan shine maganar yawancin salaf jamhur nasu wa madhhabu abi hanifa wa ahmad da ahmad fi idar ruwaya a dai daga ruwayo anhu daga shi ibn qayyim yace wa huwa al alladhi nadinu lahu bihi shi nadinu lahabi shine magana da muke addinantar da Allah akai abinda Allah ya zabar mana a matsayin addini ko mu bi shi mu aurar da ƴaƴanmu ga wayanda suke so sawa'un sun taba aure ko ba su taba aure ba kun fahimci wannan amma ba a ce dole ka aurar da ita ga lalatacce ba in ta kawo lalatacce sai a ce to ta nemi wani ko kuma ya gyara ɗabi'unsa sai mu gane wani akwai galibi abinda wasu iyaye suke ta kawo wani ɗan iska kuma an ta ba za ta aure shi ba kuma an sakar mata tana ta yawo shi yanzu kun hana aure ko kun yarda ya tsirka mata ce to a irin wannan halin ma ba gwanda ya auren ba to mun ji wannan to bari mu dawo kuma mu ji abin da Sheikh Muhammad ibn Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Salih Ali Bassam tsokacin da ya akan wannan hadisin a Tafsirul allan sharhan uh, Umdatul Akam uh, juz'i na uku shi ma bayan ya kawo wannan hadisin لا تنكو الأيم حتى تستعمر ولا تنكو البكر حتى تستعزن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت سيتي عقد النكاح عقد خطير قل أولي بشنا قل لي ما في حتري الدنيا دامي أنت عقد قل علاقة قل علاقة لا kwangila kulla alaka na kaza kulla alaka na kaza na kasuwanci na kaza ba wanda ya fi haɗari duk duniya kamar na aure don babu alaƙar da ake samun kusancin da ake samu a cikin aure don da aure za a samu ciki da aure za a haihu sannan kuma da aure za a shiga gado me yasa ya zanto yana da haɗari don mace ma shaidaniyar kanta ne a yi mata auren dole an san me za ta yi bayan idon mutum musamman ma jama'a yanzu a zamanin takniyat takniyat zamanin technology zamanin da aka dunkule duniya a wuri daya wani mashi zai ba da shawarar yadda za ta kashe mijin wannan kenan shi ya sa ya ce ah, alibar sa ya ce ƙulla aure shi ne ƙullin da ya fi haɗari a duniya ah, don da yawa zai zauna da ita za ta yi sazanto ita ta kashe shi ma ba za su sani ba yanzu ai da ake sanin ta kashe ne gidan rediyo ke fada nawa ne wanda za ta ta tsane shi ba kuma shi ita za ta yi abinci ta bashi za ta kaɗa miyar da zai sha ta bashi ta ba ruwan ti ta bashi soko ta bashi ruwan sha ta ba shi kaza ta ba shi kaza da son ma ya aka gama ka gama ta ta mallake mijinta ba ya iya magana ta kai hoton shi wajen boka ta ɗau takalminsa ta ɗau singletinsa ta ɗau kaza ta ɗau kaza shi yasa kulla aure yana da haɗari nawa ne wanda ya ja aure ta ya manta da iyayen sama gaba da saboda ka lamari ne yana da haɗarin gaske yace a domin yastabihu bihi zawj ashadda ma tuhafizu alayhi almar'a wa huwa bad'a don aure wani hanya ne na mallakarwa wani miji mafi tsadar abinda mace take ji da shi yanzu ga koda mata in iska masu bayyana tsiraiti kaza za ga dai za ta bayyana da korinta rabin cinyarta a waje amma duk iskantinta ba za ta fito babu ko fanti a jikinta tsirara ba Ko ita mace mafi darajar abin da ta mallaka shi ba za a mallaka wani kamar mutum a ga wani kaddararsa ya fi so sai a ba wani wanda ya fi kin shi <laughs> kaga akwai abin ban takaici a ciki ya ci gaba da cewa wata kunu bi hadal asirata inda zauja alifa sani ta faka sani kana aurar da mace ta zama bawa ne a hannun mijinta don me yuwajjuwa haifu ya sha wa yuri zai jujjuya ta ne ta yadda ya so shi sai ya ce tafita kafin tafita ta zauna ta tashi goma <laughs> gaba in za ta fita sai ta tambayi shi kaza kaza ta zama baiwa ko to yayi za ka sa ta zama baiwar wanda ba ta san shi ai shi ma in ya sa auren dole aka yi musu kuma ita ba ta kyautata masa don ba ta son shi ai sai ta tambayi fita sai ta tambayi kaza abubuwan da take son ya rika kin yi masa ita ba za a yi ba ya za ka mai da ita baiwa ga wanda ba ta so yanzu ko da da wasa ba za ka ɗauko lebura ya zama mesin ɗin wani in ya ji ya tsani mesin ɗin ma fa shi lebura ne fa zai ce mai zai ce ya fasa leburanci da shi wani zai ce ko ma zai mutu da yunwa ma ya yarda ya za ka aure da ita ga wanda ba ta shi ya sa a alibastan ya ce da allah ya duba in ta aure miji ta zama baiwarsa sai yadda ya duya ta sai yadda ya da ita lihaza ja'ala laha shari'u al'adilu arrahimu alhakimu al'amra don haka shi allah adalin allah allah mai jin allah mai hikima sai ce baiwar Allah ban tauye ki ba in kin yarda a aura miki a nemi yardan ki dan adalcin da Allah zai maka dama addini ne wanda ya gini ya ji tausayi mamace to ya zai da mata auren dole shine sai Allah ya bata umarni fi an taktara sharika hayata ita ta zaɓi abokin rayuwarta ah, ba ka ganin gwamna ne in an ce zai takara sai ga mutane da yawa sun zo suna neman dibitinsa shi sai darje ya gawa zai ɗauka sai ya ɗauka sau nawa ne gwamna in tsohon gwamna ne ya ɗauko masa mataimaki ba a wanyewa lafiya a gama shekarun lafiya sai an kai ruwa rana sai ya zo ya da shi dole ya ɗau wanda zai ɗauka wannan ma wanda za ka ɗauka ƙasa da kai kana son wanda ya maka to shi yasa Allah ya ba ta an taktara sharika hayata ta zaɓi abokin rayuwarta don a su za su yi dariya a bargo ya ga wanda take so ta yi dariya da shi ta yi murmushi da shi ka hana ta ka ɗauko mata wanda ta tsara ga wanda take so ta yi kwalliya ya gani ya za ka yi ta ga wanda ba ta son ba ta son su za su yi dariya za su soye su su yi guje-gujen su su kwanta kuma a shimfiɗa ɗaya su haifi ƴaƴa su girma wani irin abun banta kai su ne haka ka kwatanta kai namiji kawai kana zaune ka baban kai baka auren dole ya ka yi <laughs> wannan ba ba kai ne sama da ita in za ka fita ba sai ka tambaye ta ba in za ka gaza ba yaya kake ji a ranka wannan kenan to shi yasa Allah ya bata wannan wa an tasafihi bi nadriya aka ce ta zabe su ma da ganinta yadda aka ce za ka auri mace ai ka je ka ganta me ma'anar ganinta ta maka ita ma ta ganka ka mata da tsalida don fahiyya lati turidu an to ashirahu alibasan ce ba ita ce za ta yi zamantakewa da mijinta wa hiya a'lam bi muyulha wa ragbatiha ita ta bi sani ta ina ta ya karkata ta san irin zubin mijin da take so ta san irin siffar mijin da take so ita ta sani ta san choice ɗinta ah yanzu nawa ne maza za ka ji zai ce maka a'a shi baya sama mace ramamiya, ko kuma baya sama mace mai kiba, ko baya sama mace baka ko baya sama mace fara baya sama za ga kowa da yanayin test ɗinsa to ita ma za a ba ta wannan wannan ke shi ya sa a inda alibasa musulunci ya hana aure da ita sai ta yarda kamar yadda musulunci ya hana aure da bazawara sai ta ce a eh, inda alibasa to haka budurwa ma sai ta ce a eh, ko da a eh, din ta hanyar ta yi shiru ne auren dole ba a cikin musulunci galibi abin da yake kawo auren dole girman kai ne da shi iblis gaba masu girman kai ne sai ɗauko bargon girman kai ɗin ya lullaba wa ubanta ko alwalinta sai ta shi ba zai magana biyu ba ya riga ya bayar ko ba ya bayar bai tuntube ta ba to kaddara ya bayar kina so eh sai ce ya bayar kafin a yaure sai kace ba ta so sai a sai a ce kawo wanda ke so shi sai ji wai ba zai magana biyu ba ko a ina ka samu wannan wahayin Allahu a'lam to shi yasa Ali Basa ya ka darussa yace abu da muka dauko daga wannan hadisin an hana aure da budurwa ba zaura sai ta ce eh ta yarda an hana aure da budurwa kuma sai an tambayi ra'ayinta ta ga hanyar gane yardarta ko da ta hanyar shiru ne kuma yace wannan hadisin yana nuna mana idan ya macen baliga ce amma in karama ce to shekaranta bakwai shekaranta takwas to wani ana iya aurar da ita ba tare da me an nemi umarninta ba amma in ta balaga to wannan sai an nemi umarninta duk da akwai game da aurar da yarinya ba ta balaga ba ya halatta an gane ko tana karama ba ta balaga ba eh, yadda za mu zo mu yi bayani sai na abokar ya aurar da yarsa wa annabi umuna aisha bata balaga ba akwai kuma wayanda kamar su imamu shafi'i su suke cewa to su a ganin su a zamanin yanzu mustahabbi ne a barta ta balaga kafin a aure da ita a wannan kenan a bayan ya kawo wayannan bayanan ya kawo a fa'ida na shida alibassam sai yace. har yanzu ba la yafi fi istimari taibi wal istiza wal istizan al bikr mujarrad al ikhbar bi zawaj ba wai ana nufin in ka zo aurar da yarka budurwa ko ba zaura ka kira ta ka bata labari ba ba bata labari a na yi miki miji ai wannan labari kake bata ba labari annabi ya ce ka bata ba kar ka riga ganin kankanta da yarinyar a gaban ka ta girma kai ga a'a ka riga ganin girman annabin da yake magana a kanka ka rika ganin girman Allah da ya turo annabi ba labari za a bata ba a'a annabi ta tusta'mar tusta'zar za a zauna da ita ne a ce karki kalle mu iyayenki ki faɗi ra'ayinki kina so ko ba ta so in kuma ta ce ba ta so ana iya tambayar ta dalili in dalilin za a wayar mata kai ba haka ba sai ta gamsu ina ta an gane to shi yasa ku ji abin da ya faɗa yace in ma mai shi baya nan bayanin da za a yi yace balla budda min ta'rifi habil zawji ta'rifan tamma dan ba mamaki in mijin ya zo ma kallon tsoro take mishi to dole sai ai masa ta'rifin mijin ta'rifi cikakke an sinnihi a gaya mata shekarun shi kan mu anan abin da ba a damu ba za a gaya mata shekarun shi sanwa wa jamalihi da yanayinsa wa makanatihi da matsayinsa an gane ko sannan wa nasabi da dangantakarsa dan wane ne fa baban su ne wane ko ba aka batun falɗin su shine ne wane kaza duk za a gaya mata an gane ko da yanayin amalihi aikinsa yana da aiki ko ba shi da aiki yana da sana'a ko ba shi da sana'a menene irin sana'ar shi sai an gaya mata ba mamaki sana'ar shi wani abu ne wanda kwata-kwata ba ta son warin abu ko wani wannan duka yadda ka san a kasuwanci ana haka a aure da sana'ar shi da kaza da kaza duk abin da ake ganin zai zama maslaha sai a gaya mata to yan an gaya mata sai a amsar ta na ƙarshe shine natijar auren in ta ce a eh, to sai a yi aure in ta ce a'a to ba za a yi auren ba wani jira to idan muka gama wannan akwai sabanin malamai kuma akan aurar da yarinya ba ta balaga ba amma shi alibasam farko ya bude da cewa laisa hunaka niza'un bainal ulama babu wata jayayya tsakanin malamai cewa ya mace in ta balaga ta fara haila ta taba aure ba ta taba aure ba ba a mata auren dole don dalili a fili ba hadisin da yace ana iya yi wa mata auren dole ko da da ifi babu shi wannan ba malamin da ya ja babu wanda ya ja sai dai waɗanda suke aiki da molanka sai ya ce babu wani jayayya sai dai inda aka yi jayayya yarinya ce albikir allafi donatis yarinya ce budurwa wacce take ƙasa da shekara tara shin babanta yana iya aurar da ita ba tare da ya shawarce ta ba to a nan ne aka yi ba tare da ya nemi umarninta da yardanta ba to a nan ne aka yi saɓani amma ta balaga to babu wannan don auren sha'awa ne ita ta san irin mijin da take sha'awarsa wannan kenan to a nan akwai waɗanda suke ganin in ƴar ƙasa da shekara tara ce tara zuwa ƙasa babanta yana iya aurar da ita bila izniha wala ridaha bi kuf'iha ba tare da izininta ba ba tare da yardanta ba amma baban ya dubi wanda ya dace da ita an gane ko don aurar da yarinya karamar fa ba matsala bane matsalar a ita karama ka aurar da ita ga wanda zai jika da ita shi ma akwai wata matsala ita karama ka aurar da ita wa karami shi ma akwai matsala ko ba ba sai ga irin wannan auren a shekara ɗaya igiya uku ya ƙare <laughs> to tsammanin ga da annabi ya aure aisha ba ta sai masa yaran ta ba ta yi ta yi har bebin wasa shi zai su yi rasa masa zai kawo gari da kyar ta aje awaki su yi ta ci tana barci in kai da zaka ce ka ji wata ba kin san kudin masara kuwa buhu ba dubu sha hudu shi da galibi wata matsala da ake fama za su yi ustazu ne ya shirya tsabi ya zo yana taji gemu sai yana neman auren wacce iyayenta sai su ce to bari ta gama makaranta sai ta wawa in an ce sai ta gama sai zo yana fatawa ya ce to kaga su ba ahlus nan ba an ba su ita kuma yanzu ana ganin tana da ƙanƙanta ba ta mallaki hankalin kanta ba shi ko yana son in aure ta ya gaba ko kuskure ba ta yi ko miya wannan kar gishiri ya wuce kar ya abin wata wasaɗu hasil miya sai an yi kaza sai an yi kaza tana masa kaza sai ta amma babanki kamar ustaz na sai yar shi haka ko sai ga nan da na yaron tuma masa daga nan ma ya fara rena iyayenta yana ga sun ba su yarinya mara tarbiyya ka sani akwai tarbiyya sannan kuma ana aure fa shedan zai tare ya zo gidan ya zauna sai na ali ya auri yar annabi fatima amma in ta bata masa saka bata masa rai ya je masallaci ya je masallaci ma don bacin rai ba zai nemi fidi ba ba a cikin ƙasa zai kwanta ya ta girgima annabi yana zuwa ke ina mijinki kawai dan yaje ce kaza na ce kaza shine fita sai na ce to ya tafi mana sai annabi ya je har masallaci yana kakkaɓe masa ƙasa yana ta kum abat turab kum abat turab ta yar annabi ya aure mace mace ce dama dan adam ajizi ne to mace ma da mace ce ya sa ga ce ka aure hudu sai an sai ka aure hudu ba an hada kwakwalwan hudu zan zai kai naka daya to ka gane karatun ba <laughs> shi kenan wani ta yi miya shi kenan a gishiri bai ji ba ya kora ta kauyen tafiya ne ba kaɗan ba ya tura ta ƙauye ta je ta kwana biyu ya je kuma ya ji baya baban ya ce to yanzu me ya hada ku sai ta kan gishi dattijo ne mai hikima ya ce to lokacin akwai gishiri a gidan ne a fitin ya ce ya eh, akwai sai baban ya ce to yanzu tafiyar da za ka yi ka ɗebo gishirin da tafiyar da kai yanzu ka biyo bayan ka ku koma gida wannan bilinsa <laughs> da ya ɗibi gishiri ya ta ya ɗibi gishiri ya zuba ba an wuce wurin ba to amma ke ɗan sai sa girman kai to ya ne zan yi ko gishirin ne yawa ba sai ka ɗiga suga ba in ma ba za ka ɗiga ba shi kenan ka fita ka sai a waranka na naira hamsin ka ci ka sha ruwa an kwana lafiya ba shi kenan bar shi ya ji kunya ya kwana yana ta ihu ba a yi saki ba abubuwa ne masu sauki sai ka ga wani ya maka fiye da haka a layi ka haƙura matarka kuma a ɗan gishiri ko a ɗan magi ɗan ƙarami ka kasa haƙura sai ɗan kenan jama'a to shi yasa malamai suke lura da wannan shi shekul islam ibn taimiyya shi ya ce fa inna abaha yi zawujaha wala izna in tana shekara tara ko ƙasa da tara babanta yana iya aurar da ita ko da ba yardanta ba izininta dalilin sa ummuna aisha babanta ya zo ya gaya mata fa an aurar da ita ne ba wai ya zo ya za mata aure ba amma shekaran da shida <laughs> an gane ko shekaran da shida baban da ya aure da ita sai zo yana gaya mata kuma ranar da za a kai ta gidan miji ba a gaya mata za a kai ki gobe ba don ba ta da wani wayo ma na abu tana da shekara takwas za ta doshi tara sai baban suka yi magana da mamar ke fa an jima da yamma sai ka yarinya nan gidan miji ko sai ta ce to ita na aisha hadisi ya zo cikin sahih muslim ta je tana wasa da yan da yara ƙanana sa'adinta ala arjuha haka hadisi yanzu akan lilo wani irin lilo ne ana cewa arjuha yanda lilo yake za a kafa wani dogon gungume mai kunnuwa mai kaho sai a sa wani itace a tsakiya in an danne ta gefen dama gefen hagu sai ya tashi an danne gefen hagu sai dama ya tashi irin lilon da suke yi kuma akan yashi wani lokaci wannan ta faɗi ita umuna aisha ma ana yi ta faɗi kanta jigya shi sai mamarta ta zo ta same ta a wurin lilo mamarta ta zo gida da ita ta wanke mata kanta ta cikire mata yashi sai mamarta ɗibi kayan kwalliya kuma da menene sai ta ba yi wa umuna aisha kwalliyan daga gida ba ana zuwa sai ta ce to ina masu ina mata masu karɓar amarya ga muna to ga amaryar ku shikenan ga kayan kwalliya a je a mata kwalliya umu na aini ta ce kirjinta yana duk duk duk haka ta faɗa a cikin hadisi to kaga ai shekarun ta kaɗan to shi da hujjar shehu isra ibn taymiya ana iya aurar da ɗaya mace tana shekara takwas tara ko kasa da tara amma ka bar ta tarika kuma ka ce za ka yi mata miji ai wani shiri wani gidan rediyo ne suke faɗa zaɓe ko naɗi <laughs> to ba a naɗi zaɓe ake yi <laughs> wannan kenan a sannan abin da shahara kuma a mazabin imamu ahmad a cewa uba yana iya tilasta yarinya ya aure da ita in shekarunta bai wuce tara ba shi ne mazabin mali da shafi da isha in ba ta wuce tara ba yana iya aure da ita dole amma shi ma ya ji tsoron allah ya aure da ita ga wanda ya dace kun fahimci wannan a sannan kuma a sun ka dalilai a ƙarƙashin nan sannan kuma akwai batu ƙarƙashin nan yanzu mun fahimta kenan in bata kai shekara tara ta wuce ba babanta yana iya aurar da ita ga wanda ta so ga wanda ya so amma in ta balaga lalle lalle a nemi izininta a duk da akwai waɗanda suka goyi bayan in budurwa ce ba ta taɓa aure ba ko da ta balaga ta yana iya mata auren dole akwai wasu da suke kan wannan cikin a'imma amma su wai abinda suka duba ai annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ibn abbas ya kasa matan ne. yake kar a aurar da bazawara sai an nemi umarninta to me kishiyar bazawaran budurwa me neman kishiyar neman umarni kar ma a nemi umarninta a wurin da ita dole to kana iya ba da irin wannan opposite din in annabi bai karasa ba da a hadisi annabi ta kara a auren da bazawura sai an samu izinin ta su shiru sai mu ce to budurwa ana iya mata auren dole amma da ya faɗi budurwa kar kara auren da ita sai an nemi izinin ta budurwa ma haka ya sake faɗa ita ba kara auren da ita sai an nemi kaza to kaga wannan ba za ka kawo ka ce kishiyarsa ya halatta ba shi yasa imamu ahmad ya ce bai halatta ya tilasta yarsa aure ba da sauransu har ma haka imamu al'auzayi haka sauri haka abi sau har ma wasu na ganin ko da ma tana shekara ta wasaran ba za ta mata aure ba tare da yardanta ba mai yiwa shi sai na abubakar ya yi haka ne jama'a ya aurar da aisha bai gaya mata ba sai da yi duk da karama ce ba wai don kankantar ta ba domin kawai auren abu ne Allah ya riga ya hukunta sai ya tabbata hadisi tun kafin annabi aure Aisha mala'ika Jibril ya zo da wani screen a sai aka nuna masa ummuna Aisha a ciki tana nan karama tana sanye da kaya green koren kaya Allah yake ce mala'ika Jibril ya ce masa wannan matar ka ce da Allah ya zabar maka shi yasa ma ran da ta tare ta zo gidan annabi still da wannan kayan da annabi malaika jibril ya nuna mishi ya ganta kaga wani abu ne wanda dama Allah ya riga ya zabar wa annabi ne ya aure ta shi ma annabi da zabin ya zo daga Allah shi kenan kawai sai ya aure ta kun fahimci wannan to kaga wannan babanta ba sai an tuntube ta ba kuma shi Allah da ya bada dama annabi a aure ta Allah ne da zuciyar bawa a hannunsa zai sa zuciyarta ta yarda don shi Allah shi ne muqallibal qulub an gane ko amma dai a takaice in ta balaga dole auren da ita da yardanta auren dole babu shi a musulunci shi ne mazamin imamu abu hanifa imamu al-auza'i sauri abi saurin shine kuma ra'ayin sana bakar da siddiq shek taqiyuddin ibn taymiya shine ra'ayinsa ibn al-qayyim wa sahibul fa'id sune bayanan su su abdurrahman al-sa'idi wayannan duk aliba fara irga su sun ce ba a wurin dole a musulunci kuma shine fatawar shek abdullahi ababaqin mufti diyar najdiya a zamaninsa shine fatawarsa ah, saboda haka suka ce idan annabi ya ce kar a aure da ita budurwa ita ma sai an nemi izinin ta to dan menene na neman izinin an nemi yardanta ne saboda haka wannan shine magana mafi inganci kuma akwai hadisi Abu Dawud da Ibn Majah daga Ibn Abbas a anna jariyatan dhikran wata yarinya budurwa ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallama fa zakarat anna abaha zawwajaha wa hiya kariha sai ta ce wa annabi babanta ya aure ta tana ki auren dole fa khayyara annabi sai annabi ya bata zabi wa ji so ta ce ne, sai annabi ya ce to sai annabi ya daura masa aure ba kira tsohon mijin ma ya saka ba tunda babu yaddanta annabi yana nuna kamar auren bai sai aka aure da ita ga wanda take so ana annabi ya ce wal bikru tusta'zan haka yazo a hadisai da dama makamanci haka sannan ku gane tunda ya zo karara a hadisi wata ai mata auren dole ta zo da annabi annabi ya auren ya aure da ita ga wanda ba ta so to wayanda kuma suke ganin za ya mata auren dole ita budurwa tunda annabi ta bazaura a nemi izininta kenan budurwa ba sai an nema ba sai aka ce to da su akwai wata ka'ida a nan wanda suka karya wannan ka'idar ka'idar shine akwai hadisai da dama da annabi ya kar a auren da budurwa dole kuma har an yi auren dole annabi ya rusa auren to wannan lafazi karara da a aikace annabi ya hana masa auren dole an samu manduk cewa kuma ana iya mata auren dole in ita budurwa ce kishiyar zaura? wannan mafhum fahimtar ka ne to ana gabatar da furucin annabi akan mai fahimta furucin annabi kana mata auren dole a aikata an ya rusa ya auren da ita ga wanda take so saboda haka auren dole ba shi da wurin zama a musulunci har ma suka ce auren dole kamar ka samu dan adam ne ka kulle shi a kurkuku ba tare da ya yi laifi ba cikin zafi da duhu ba abinci ba kaza to wannan shine auren dole shi yasa Ali Bakar ta inna irghamaha ala zawaj biman takrahu huwa al-habs al-muzlim li nafsiha wa qalb eh, wa qalbiha wa badaniha wa asliha idan kai auren mace auren dole kamar ka kulle ta ne bisa zalunci a ce mai duhu ka kulle zuciyarta da hankalinta da komanta sai suka ce yunatil adl wannan ko ya kore adalci ba kai mata adalci ba sam sam ba kai mata adalci ba ah, saboda haka wannan ka'ida ce a yi aure bisa wa'inan shawarwari da muka bayar ali basan bayan ya yi dogon magana da ya zo rufewa sai ya ce abdul nikah ƙulla aure jama'a kabirun abu ne mai girma kabirun yana da haɗari me yasa ake wannan magana aure ma an yi da soya aka gama an yi da so ɗin maya aka gama jama wa dararuhu wa nafa'uhu a'idun alal usrati kulli auren dole a aure kai abu ne mai girma da haɗari hadari cutarwansa da amfaninsa yana shafan famili gaba ɗaya idan aka aurar da mace tana so kuma aka yi dace auren ya yi kyau to ba su kadai mawarta suke jin daɗi ba family duka suna jin daɗi don mijin Allah zai iya eh, eh, eh, tun da su yi zama zama ya yi daɗi kaga an samu raguwar fada sulhu har wani ma zai ce zifa sulhu tsakanin wani da wata ya ife ne amma zai ga ana ta kai wani da wata fa ba taɓa jin kansu ba kaga amfaninsa ya shafi family gaba ɗaya ko tun da aure ne aka yi ta yi albarka iya arziki zai tallafa wa familinsa zai tallafa wa familinsa nawa ne wanda surkinsa ke eh, jinya ya dau nauyin jinya ai ai wannan da yawa nawa ne wanda ya kai sa haji nawa ne kaza shi yasa aka ce maka aure abu ne mai girma fa'insa in yayi daɗi to ma'auratan za su ji daɗi da dangin juna duk za a mutunta juna a wannan yana iya samun wani abin da zai iya tallafa wannan wannan zai sai ga family gaba ɗaya ba a gayyara ba wani yana da ɗan sana'a zai ɗauki wannan ya koya masa sana'a kaza kaza sannan kuwa in ba daɗi kuma ba daɗin zai shafi kowa in ba daɗin ba daɗin zai shafi kowa don in auren zan ba daɗi ku da kuke mun sulhu ma za ku gani za ku zo ku zauna sulhu bayan isha'in ku yi wasa sai ku jana as-salatu khairu min an-nawm duk abin ya ishe ku sai ana masa waya zaka daina ɗaukawa kai da kanka za ka zo ka ce tsakanin wani da wacce ba zan sake shiga ba to kuma ka ɗaura auren kuma duk randa ya zo ya ji zuciyarsa don ta ɓata masa suna abubuwa da gangan ba ta son shi in yi mata wani illa ya da ke ta yi mata wani illa sai ga an ji ana ta shari'a kaza an ji an ɗau civil defense an ji an ɗau an ɗau sannan kuma duk wanda ya ta kwaba tsiyar ta kona masa gida tun da ta tsare shi ko ta kashe shi sai an samu damuwa shi yasa aure yana da girma ko yana da hadari shi yasa ake takakon sa shi yasa duk inda aka ce wata ta kashe mijinta abin da ya dace a yi a bincika in auren dole ne a ɗauke a kira alwalin a sa bindiga a harbe shi don shi ya kisa ya san ba ta su in shi kuma wanda ya auren ne aka kai shi ko dama ya san ba ta son shi yace ko ya za a yi to shi kenan ya kashe kai shi in kun so ku sallace shi in kun so ku je ku zurmu kashi haka zalunci ne yi ba wai ko mun ce yan mata yi miki auren dole ke kisa ba yawa don annabtu bin nafsi ana kisa don abu uku ne ko ba ga ba rai ya kashe rai wanda ya taba auren in ya zina wanda ya rajja saboda haka ya miki yi miki auren dole an zalunce ki ki hakuri ki rungumi kaddara ki roki Allah wanda ba ai ba kar a sake yi ki faifai wata baiwar Allah ita ma ta zo da annabi babanta ya mata auren dole don wancan mijin yana dan bin baban wasu kuɗi <laughs> sai annabi ya ce wa ke so aura miki sai ta ce ya rasulullah shi na na rububi kaddara amma ina son ka sanar wa iyaye a duniya ba su da gurbin tilasta ƴaƴan su yi musu auren dole sai annabi ya ba da wannan shela yace ba babu uban da yake da ikon tilasta auren su eh, sa auren dole ka tilasta ta wanke maka duk wani abu ka tilasta ta amma banda auren dole wannan ke don aka ali basan ce shi yana ganin shawara in za a yi aure a yi aiki da fadin Allah wa amurhun shura bai na ku a yi shawara an gane ko wa huwa an yaba hasa min atrafihi wato duk gaɓoɓin auren ya zauna da su wai mu mu ɗoka an tabe kai miji ana neman auren yarka na bayar wai sai ana ga wannan ba miji ba eh wannan shine namiji amma wanda ya bari in zauna da ita da mahaifiyarsa sai ta wannan shi ba wai wannan gidansa ya fi ƙarfinsa, ƙarya ne wannan shi ya san zaman gida don in za ka aure da yarka lalle lalle a samu haɗin kan mahaifiyarta don mahaifiya za ta yi ta taka rawan yarta ta zauna a gidan miji yadda za ta yi taka rawar ta fita don ciwon mace sai ya mace shi yasa ali bassam ya ce sai an shawara ga duk gaɓoɓin ya ce wai ta dawalun ra'ayu bai na jami'a afradil usra a zagayar da al'amura gaba da tsakanin family gaba daya ma'ana za a kira ita da za a aure da ita a kira ta eh ba za a kira mijinta ba shi ya zo mai neman aure shi ya zo ya tambaya tafi za a kira ta a kira mamarta ko ba ka ba in akwai yayyunta akwai kannanta a akwai wasu yayyunta mata da su ma sun shiga sun sun yi aure sun yi kaza duka sai a kira to idan aka kira sai a zauna ko fa ne ya zo yana neman auren wacce ita kar a sa bakin ta tukuna ita ta rike jin abin da za ku tattauna eh to a family wani zai ce kai baba ni fa ban yarda ba wannan kullum sai yana zaune a inuwa ba zai je nemi na kansa ba a sai wani ce kai kai ga sani ba yana aiki yan fawa fa kaga anan za a rika muhawara a gabanta wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce ita tara ta tara fine to ana tattaunawa ana tattaunawa har yau har yanzu ba za ba za ta ta bada amsa ba sai ce karshe bayan an gama sharha wa an yi yastakhirullaha ta'ala sai a ce to a ji a istihara baban ba ya istihara ita ma ta yi istihara an je an yi su Allah ya datar da su in mijin nan ya dace Allah tabbatar in bai dace ba Allah mata sauyi shi ma Allah masa sauyi daga nan tunanin da ya biyo musu bayan istikhara sai ya zanto ƙarshen amsar da za ta ba in ta ce ina so sai a yi in ta ce ba na so sai a yi haƙuri shi yake wa yakunu li zawjatin ra'yil akhira yarinya ita ce take da result na karshe, final result ra'ayi na karshe in ta yarda a yi kar ku damu a yana da addini fa ai ba addinin ne ba soyayya ake so in addini ne sai a ce to yarinya kawai in ta taso wa fi ibada ta je ka'aba kawai ka duba wa ya tada wafi daga baya amma qur'ani fa ko ma babala kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi auren yayar yana ali radiyallahu anha sunanta ummu hali shikenan ummu hali tace ya rasulullah sunan shari'a ina maka amma sunan soyayya babu sai annabi ce masha Allah da ke ga mun gaskiya ki aure wata ta aure wani annabi ce to shi kenan sai da ki haka sai na fara alganuti a kanki. shi a'a duk lokacin da ta zo da kukanta sai annabi ya saurare ta fa bai ɗauki jin haushinta a kan wannan ba saboda haka labudda mu gane wannan wayannan su ne salo da ake bi wajen aure ba salo na tilastawa ko a ɗauki hanyar wata kaya ne kawai a je a jingina ta ba dole sai an sa ta dole sai an sa mahaifiyarta dole sai dai idan yarinyar tana so mahaifiyar tana so ta yi confusion ɗinsa ko eh, eh, ɗinsa ko mijin ya dace to wani shi ne sai a yi kokari a jakunan ƙarƙashin karkashin nan akwai irin irin waɗannan mas'aloli da yawa akwai irin kes da na magance shi a nan eh, garin wani ne ya rasu to da ya rasu sai aka gayyace ni wajen rabon gado shi da kenan sai na je muka raba gado za mu tafi sai yar marigayin da mata marigayin sai suke gaya mun mala akwai matsala fa a warware mana na ce me matsalar suka ce aka ce yarinyar nan tana karatu a makaranta tana karatu na jami'a tana digiri ɗinta a gombe tana cikin digiri sai ya zanto akwai wani shi kuma ya zo ko yana masters nasu ne a wurin shi kuma lattara ne shi ma a wata jiha daga jihohin najeriya don ba na son kusanto da magana sosai shi kenan sai ya ganta yake yana son ta zai zo nan biyu ya tambayi babanta sai ta ce ai baban ya yi ka'ida kar ya rina ta ɗauma ma maganar wani batun aure ba ta gan makaranta ba baban yana jin haka to ana iya jingina makarantar kaza kaza shi kenan ya yi magana da yayarta don yayarta suna jiha ɗaya a jihar da ya zo karatu sai yayar mata ta eh gashi gaji ga da babanmu ka bari in ta ga makaranta sai ka tura manya a jihar tambaya to bayan ta gama shi kenan yaro ya turo an tambaya sai baban ya ce to bari in bincike sai baban ya bincike bincike sai ya gano sun taɓa magana da yarinyar kafin ya turo din sai ya ce to shi yanzu ya haramtar da aure tsakaninsu ba zai bayar ba sai dai ta kawo wani mijin to a haka dai baban Allah ya zai masa rasuwa to lokacin da zaraba gadon yayan baban ya zo wan baban ya zo kuma Allah ya sa ahli sunna ne ka san ahli sunna in ka ja aya da sai akwai saukin lamari to ya zo muka zauna ah, da muka shi ne kenan lokacin kai muna wurin sai na ce to magana sabuwa to ni sai na ce alan goro kai kuma mai kace tun da kaninka ne ya yi wannan alwashin kai yayin shi da uwar kuɗe uban kuɗe sai ya ce to shi abinda yayansa ƙaninsa ya ƙi to shi ma yana kai ba zai canza ba amma inda ya burge ni ya ce sai dai in ya samu bayanin islamikali. wanda zai tunkuɗe wancan to ya san maganar har na su maliku ana ajewa don zaɗi da na ji ɗalibin su shan tukur almanar ne a can kaduna sai ce alhamdulillah to sai na yi wani la'akari yan mata ne gidan ba su da wasu yayyu maza manya a gidan kuma yan mata ne suna da manya-manyan wayoyi a hannunsu baban iya hana ta zai iya hana ta kula maza tana shi bitanda ne to yanzu wan baban kuma shi ma yanzu in ya gama kasafin gadon tafiya zai gidan ba kyaure aurar da yarinyar shi ya fi mai ya fi maslaha a barta ta zo ta bi wasu yan iska ga manyan wayoyi ga kawaye ana wasu ana kaza ana kaza ko ga ta nan da digiri a kanta karshen da ta yi wani abin da za ta sake ɗiban haƙƙi ya bi baban shi ne sai na ce to yanzu abin da za a yi za mu yi abin da mu yi aiki da maganin shi kuma mu yi aiki da tsarin musulunci sai na ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yi wa mace auren dole sannan shi wannan mijin a bani lambar wayar shi don shi ma mijin an ce min lattara ne a wata makaranta can kano amma shi mazaunin gombe ne an haife su ya girma a gombe za mu yi bincike in na yi bincike na ga ya cancanta to an samu iza a ta kuma zaune dina wa kulakau in ba ya auren ba za a samu fitna da bil ardi fasadin sannan kuma idan ko ya zanto ba na gari ba sai mu wasa in na yi bincike kuma sai ya zanto na gari ne to neman da ya na aure a baya sai a rusa sai ya fara sabo don da baban ya rusa ne don bai bi canal ba haka bani lambar waye shi na kirashi na ce bani adireshinsa sai ya bani adireshinsa sai ya ce amma ya zauna a gombe daga baya babansa ya rasu ya zo ya koma kano yana lecturing kaza kaza kaza sai na ce to shi kenan a wani unguwa yake suwa iyayensa kaza kaza na ce eh, ka san su eh, shan musadan da kwaro su albani gombe ya ce albani gombe ma unguwar mu daya zo na wani ya ce masha Allah yake ina cikin ɗaliban ya san da farin sani yake nan na kira albanin gombe yana je na ji wani sai ce mutumin kirki ne kaza kaza kaza kaza sannan ko na sake sawa a kano aka bincika a ma'aikatan sai bayani ya nuna mutumin kirki ne mai addini shi kenan sai na kira shi don tun ranar na ka karya sake waya da ita ya je kaduna ya nemi izinin aurenta izinin magana da isa a wajen wan baban kaga an dawo ta kofa ya je ya nema shikenan aka yi ittifaki za a yi aure aka yanka rana masha Allah inda mutum ya burge ni a shi mai auren ya kira ni yake zai ba da dubu tamanin yarinya ta ce sai an cika ɗari sadaki ni kuma sai na ce ka cika ɗarin mana ba marainiya ba ce in akwai abu nan shi ke na to shi ke na nayar da malam da ya ɗauki ɗarin ya yi kaduna da shi wan babanta ɗin sai ya cire dubu talatin ya mayar masa saba'in kaga uba ke sai na kira zana ya ce alin goro ya kai haka sai ta ah, malam kyale su ba ni zai mata kayan ba ya zai mata komai dubu talatin ya shi ta ta je ta yi ta cin tsiranta kuma wallahi duk abu na gata ya mata lokacin auren ma a lokacin lockdown din aka kulla auren to kaga ire-iren waɗannan matsaloli akwai su akwai su da yawa a to babanta ya ce bai yarda ba ya mutu kaza to in ta je ta ɗebo wani abu ka ƙara masa abu na ire-iren waɗannan matsaloli sai an riga bin su ana gyara za mu samu sauƙin yaduwar fasikanci da sauran abubuwa makamanta ka muna roƙon Allah ya datar da mu abin da muka faɗa na daidai Allah samu tarayya alada kuskure ko ko cin tuna shi Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk